Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana akan mitoci goma sha tara talatin da ɗaya da arba'in da tara da sittin sai kuma kilohaz dubu ɗaya ɗari biyar talatin a matsakaicin zango. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a zangon FM na BOA Africa da mita biyar sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da niyya da kuma dalol. sai kuma tashar alfa radio a birnin kumasi na kasar ghana haka kuma kuna iya kawo mu ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voa hausa.com masu raro assalamu alaikum barkanmu da safiyar ranar asabar sunana sarfil hashin gumel tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kamuku wannan shirin a daidai wannan lokacin a cikin shirin namu za mu kawo muku shirin a bari ya huce amma da farko sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya To jama'a assalamu alaikum sunana Mahmud Lalo yau ashirin ga watan Afrilun shekarar 2019. tacaccen rahoton robert mala kan katsalin da rasha ta yi na kara gas wato na kara gaskata abin da jami'an tattara bayanan sirrin amurka na yanzu da waɗanda suka shuɗe suka yi ta faɗa bayan zaben shugaban amurka a shekarar 2016 ko da yake akwai wasu da ke cewa ya kamata rahoton na mala da ma'aikatar shari'ar amurka ta fitar a ranar alhamis ya zama gargaɗi kan cewa yunkurin da hukumomin moscow ke yi na kassar demokuraɗiyyar amurka na nan yana ci gaba da faɗaɗa inda kusan za a iya cewa sun yi nasara sai dai a jiya juma'a jami'an rasha sun ci gaba da musanta zargin cewa sun yi yunkurin yin shishigi a zaben amurka na 2016 inda suka yi buris da ɗaruruwan shafukan rahoton na mala da suka nuna hujjar cewa rashin ta sa hannu a zaben a wani taron manema labarai da ya gudanar kakakin shugaba vladimir putin dmitry peskov ya ce har yanzu ba su amince da wannan zargi ba a dai jiya juma'a ne shugaban kwamitin majalisar dokokin amurka mai kula da fannin shari'a jerry nadler ya aika da takardar neman a basu cikakken rahoton da kwamitin binciken na mala ya gudanar ya ce ya zama wajibi majalisar dokokin ta samu rahoton wanda ba a tace ba hada da hujjojin da kwamitin bincike na robert mala ya gano hukumar lafiya ta duniya who ta ce an kashe wani likita da ke taimakawa wajen yaƙi da cutar ebola a jamhuriyar demokuraɗiyyar congo a lokacin wani hari da aka kai kan wani asibiti da ke gabashin ƙasar wasu mayaka ɗauke da manyan makamai da suka farwa asibitin wanda ke butembo ɗaya daga cikin yankunan da cutar ta ebola ta fi kamari suka kashe richard muzoko ɗan asalin ƙasar kamaru sannan sun raunata wani jami'in lafiya ɗan asalin ƙasar ta congo tare da wani direba a cewar wata sanarwa ta daban da wakilin sakatare na musul ɗinkin duniya ƙasar ta congo ya fitar ibrahim salsfas babban jami'i ne a hukumar ta who ya ce baya ga faɗi tashin da suke yi na fahimtar da mutane illa cutar ta ebola muna fuskantar kalubale da dama kamar matsalar tsaro inda aka kwashe shekaru da dama ana kashe mutane da batun samun ruwa mai tsafta da ingantaccen ilimi da sauransu wannan hari na asibitin shine na baya-bayan nan da aka kai kan wata cibiya da ke kula da masu fama da cutar ta ebola a matsayin martanin 'yan abin diga da ke nuna rashin yadda da ayyukan yaƙi da cutar ta ebola da ƙasashen duniya ke yi a nasarar shugaban 'yan adawar sudan ta kudu rek mashar zai je juba babban birnin ƙasa a ranar 12 ga watan mayu domin halartar shirin kafa gwamnatin wucin gadi da za a yi ta haɗaka kamar yadda aka amince a shirin zaman lafiya da aka farfado da shi a watan satumba sai dai jam'iyyar splm ta bangaren yan adawa bata faɗi takamaiman ranar da mashar zai shiga birnin juba ba karkashin sabuwar gwamnatin da za a kafa mashar zai koma mukaminsa ne na mataimakin shugaban ƙasa sai dai wani jami'i a jam'iyyar ta splm ta yan adawa ya ce har yanzu ba kai ga cimma matsaya ba kan shirin samar da tsaro ga mashar da mukarrabansa wanda ake kokarin kammala shi nan da karshen wa'adin watanni takwas da gwamnatin ta wucin gadi za ta yi aiki lamarin da ake hasashen zai iya kawo cikas ga zuwan mashar birnin na cuba wani mai magana da yawun jam'iyyar ta splm ta bangaren yan adawa ya ce muddin ba a samar da matakan tsaro ba to babu shakka mashar ba zai je juba ba sai dai ministan yaɗa labarai a sudan ta kudu michael mckew ya ce rashin zuwan shugaban yan adawan zai iya shafar yunkurin da ake yi na kafa sabuwar gwamnatin haɗakar labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc shugaban faransa emmanuel macron ya gana da wata tawagar hukumar ilimi da raya al'adu ta majalisar ɗinkin duniya wato unesco bayan ibtila'in gobara da ya afkawa mujami'ar notre dame a jiya juma'a macron ya haɗu da tawagar a fadarsa ta elize tun a shekarar 1991 hukumar ta unesco ta saka mujami'a ta notre dame a jerin wuraren tarihi na duniya wacce a yanzu bayanai ke nuni da cewa kashi biyu cikin ukun cocin duk ya lalace sanadiyar gobarar shugaban macron ya sha alwashin kammala sake gina cocin nan da shekarar ashirin inda ake sa ran za ta kammalu nan da lokacin da kasar ta faransa za ta karbi bakuncin wasannin olympics da za a yi a lokacin bazara. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron shirin a ya huce. saurari assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. Baba barka da asuba da fatan an waye gari lafiya. A lafiya kalau da fatan jama'a ban sauri. Ya zafi to yanzu dai zafi ya zafi. a mala ai zafi ba ba laifi yanzu kin san har zufa muke sharewa makon da ya shige muka ce an yi zafi sai kuma aka dawo aka ci gaba da sanyi har da eh, kunna hita da daukar bargo da dai eh. sauransu kuma ya har yanzu dai yanayin bai zauna kwarai ba wato abin mamaki ranar litinin eh. na shigo da zan shigo gidan nan ana ruwa amma har zafi nake ji ina ta sharar zufa da na zauna yan mintoci baki suka zo gidan nan mu fita mu je mu dauko su su shigo Eh, Wato wani irin sanyin da ya kaɗa ni cikin wannan lokaci abin mamaki. <laughs> Eh yanayin yana canzawa nan da nan nan da hmm. nan kuma harsashen da ake galibi dai yakan tafi in dai mutum yana mai da hankali ga harsashen hmm. don wani lokaci za ka zo ka ce in an ce za a yi ruwa sai ka zo ka ga gari mutane su fito ba lema hmm, nan sai an kuma sai yasa nan mutane kafin su fita sai sun kalli yanayi don su san irin sutura da za su sa da kuma irin shirin za su yi. Eh, su ga ko a dauki lema koko eh ko to to to <laughs> ana magana yanayi wannan yanayi ne kuma na eh, auren raki eh auren raki haka ne ga munan da gayyata na auren raki za mu hmm. iyakacin waɗanda muka iya yau sai ni kai na ina da ina da su sun kai uku to ka gani ni ma hmm. sai dan yi ukun saboda ga su nan an aiko da su da yawa in ba mu iya yi yau ba za mu iya yi barka kamar yadda muka yi makon da ya shige zan fara da wannan ta da ta fito daga iyalan marigayi Reverend Daniel C. Marama da Elda Ephraim Kaza waɗanda suke gayyatar 'yan uwa da abokan arziki zuwa auren 'ya'yansu a Bigel Ephraim da kuma uh, Musa Daniel. Za a auren nan gobe Lahadi kenan 21 ga wannan wata da karfe 9 na safe a majami'ar Ekuwa da ke unguwar Fama Panshin Street a Kaduna. a nan kuma aka ce kuma daga nan bayan an yi daurin auren za a yi liyafa a kusfada road jihar kaduna to allah ya bada ikon zuwa to ni kuma ina jin za mu taya iyalan alkali dahiru wakili a da alhaji ahijo bamanga daurin auren 'ya'yansu madiha a da kuma musa bamanga wanda za a yi a yau asabar wato ga wannan wata kenan na afrilu da safe karfe goma a kofar gidan alhaji murtala aminu galadima da ke garin yola jihar adamawa to sai kuma wannan gayyata da ta fito daga abokin aikinmu tsohon abokin aikinmu alhaji umar sa'id tudun wada hmm. wanda za a yi daura auren yarsa maryam umar sa'id tudun wada yau dinnan asabar da karfe goma sha biyu na rana a kofar gidan umar sa'id tudun wada din da ke lamba ɗari hausawa layout a kusa da ribado road ya ce idan ba waɗanda ba su samu zuwa ba sai su ma 'ya'yan addu'a wadda ita ce mafi muhimmanci ko ba haka ba to gaskiya ne to Allah ya sa an yi adace kana kuma da wata eh eh akwai wasu ma kai wato wannan kuma zuwa ga grand hadimu adamawa ne muhammad muhammad alkali murnar ɗaurin auren ɗansa mubarak da lubabatu yusuf muhammad wanda za a yi a ranar asabar wato yau dinnan kenan da safe karfe goma a kofar gidan alhaji yusuf muhammad mai inkiya alhaji babajo a garin Gombe a jihar Adamawa. Allah ba da zaman lafiya kuma ya ba su zuri'a mai albarka. To amin sun amin sai kuma wannan wasiƙa da ta fito daga hannun Sa'idu Gagiyo Katama wanda ya ce salam filin a bari ya huce ina so ku bani dama in miƙa saƙon gayyata auren ƙanina Ali Gagiyo Katama da amaryarsa Hadiza Hassan Kajuwa wanda za a yi auren a yau asabar haka da ya faɗa bai faɗi hmm. kuma inda za a yi auren ba to <laughs> Allah ya sa waɗanda suka san su sun ji Allah ya bada kuma zaman lafiya hmm. eh. ke san aka ce aure daga sama ake daurawa kila <laughs> nan za a yi wannan auren <laughs> to ni ko abin nan gayyatar auren da zan mika na ƙarshe ya fito ne daga ainihin ko kuma in ce muna mika Um, sakon murna da fatan alheri ga ango Nasiru Adamu Rijau da amaryansa Sa'adatu Musa Rijau wanda za a daura auren su a ranar Litinin 22 ga wannan wata wato jibi kenan. Za a yi auren to Allah ba da zaman lafiya kuma ya ba su zuri'a ɗaya ba. To wato ba dai ranar da ba aure kaga mun sanar da aure da za a yi ran Lahadi mun sanar da aure an fi sanin ran Asabar ga kuma wani ran Litinin. Ran Litinin. Ranar ba eh. za a je aiki ba kenan. Eh. sai buki. <laughs> To, madalla Allah ya bada zaman lafiya da kuma albarkar zaman tare. Hmm. gaishe-gaishen nan kuma bari mu fara eh, da wannan jerin gaishe gaishe eh, da shi kamar yadda muka sanar abokin aikin mu Umar Sa'id Tudun guda yana aure da yarsa yau. To gaisuwa da fata alheri ga zuri'a shi baki ɗaya iyalan Umar Sa'id Tudun guda baki ɗaya muna gaida matarsa Katum Awal da Lami Maimuna Usman da kuma Aisha Sile sai kuma 'ya'ya da jikoki Aisha Ummi da halimatu da rabi da hafsat da maryam da muhammad da khadija sai kuma fatima ahmed nafisa zainab rukayya mahmud da hamid sai bashir da asama'u husna da ramla da sauda sauda da usman da kuma safiya sai kuma yayyan alhaji umar sa'id tudun guda waɗanda muke gaishe su alhaji ibrahim sa'id da hajiya tabawa aisha sa'id da alhaji yakubu sa'id da alhaji hassan sa'id da kuma hajiya dj sa'id da fatan za a gama bukukuwa lafiya to niko sakon gaisuwan da ke hannu na cewa ina mika gaisuwa ta zuwa ga daukacin ɗaliban english social studies da ke wato fce kano kenan musamman zarau abdullahi barde da nafisa tijani haya da lawan maisan da abdulkarim da abdulkarim muhammad tukuntawa da kuma muhammad ibrahim tukur ti daga aminu abdullahi ibrahim aminu khan kenan wato daga kano najeriya sako na gaba na cewa ina mika sakon gaisuwa ta zuwa ga 'yan uwana wato sa'id garba da ibrahim garba da zainab garba musamman mahaifiyata zainab da kuma ɗana sultan nura wada daga halima wada sinkin maman sultan kenan akwai sako kuma na gaba da ke cewa ina mika sakon gaisuwata zuwa ga mai gidana dr muhammad sa'id kwararren likita a asibitin murtala muhammad da ke nan kano da surukata hajiya hassana abdulsalam da kanwata sa'adatu muhammad gata da mijinta kamaluddin tijjani adam ba zan manta da 'ya'yana zainab muhammad fage wato da kaninta 'yan biyu da suka hada da sultan da kuma sultana daga aisha muhammad yan liman freedom radio kano to madalla mm. sai kuma gaisuwa ta ƙarshe da kake eh akwai gaisuwa ta ƙarshe da ke cewa wato ina gaida mahaifiyata hajiya aisha aishatu halil tudun wada da yayata hawawu halil ahmad da suhaila aishatu nura da kanina muktar halil ahmed wato ango kenan da kuma dan autanmu zubairu halil ahmed daga amina halil tudun wada. To, da so da wannan eh, bari rufe filin gaishe-gaishen da wannan eh, sako da ya fito daga hannun Usman Kasim Kiringim ta Arewa mazaunan unguwar Tuwaila na ƙasar Libya. ya ce asalamu alaikum masu gabatar da shirin a bari ya huce da fatan alheri ta musamman zuwa gare ku kuma ga gaisuwa ta musamman zuwa ga babana kasim a jamhuriyar niger da lawal bin hambali mk dan sulba da ibrahim musa wada barikin ladi da umar muhammadu kiringim sai kuma malam garba kiringim da ibrahim wasai waremam da musa maina kandilwa jihar difa da babayo gambo da magaram da madum tahir da gazama da comrade bulama ari gazamni da mamman bauniya yakubu da kanina wanzam kasim kiringim da ibrahim salihu dan kaduna da kanina sani yunusari jihar yobe a ƙarshe ina gaida ango mijin amarya kaka alhaji bukar gursuma da masak da fatar duka sun ji an kuma tashi lafiya. kazanta roƙo kake biyan bukatu in har na zo da koko ya rabi kara kara man dan i'i da sako bibiya wa mai nisa har ta riski bako mai na so a wakar nan ce wafa da dauko komai na sarrafa Allah ce da ni in ko baitin yabon ba aiki ne ya ilahi dubi kar ka shafa roko na zuljada da azbi ba nisansa ta ta ce du yana shakalbi mai ruko da mai haske musu dafa habibi shi kaɗai ya san fili shamaki a gaibi ya wuce karantawa ko aja da jirgi lafiya uban girma kai nake wa bege tattaro dukan girma du da ƙarshe arzikin banu adam mai sufa a washe shugaban na farkon nan zamanin kasashe dole ne ya burge kaya wucewa kushe firgitar gumaka ne korama a fashe shi ya sauka rayayye duniya a bushe banguri in sara bar arzikin halittu da dabara mai karfi janjabin fatattu, ka taho da mai kuya bayyanar fatattu, ɗan amina sha aike ka wuce rubutu. Yau jihar Kano baba za mu je domin bangaren hira da shahararrun mawaka yau mun tafi jihar Kano. Allah sarki. Eh, inda a mu Baraka Bashir mhm. ta mana hira da wani da ake kira Gali Abdallah dessert da aka fi sani da suna dan hajiya. Wato dan mawakin zamanin nan kenan. Eh, mawakin zamanin nan wanda an yi amfani da waɗansu waƙe waƙen shi waƙoƙin shi kai a cikin fina-finan Hausa. Allah sarki. Eh to za eh, aka ce waka a baki mai ta tafi daɗi sai aka bar mu ji hirar su da inda ya fara da bayyana ma abin da ya sa ma ya shiga. Wannan sana'ar ta waka. Ta eh, waka. Hmm. Na fara da waƙar fim tun kusan shekara ta 2001 sosai na yi waka ɗaya da na ta farin jini aka sa ta a fina-finai guda biyu an sa ta a gudun fim kasaita an sa ta kuma a cikin ibro dan daudu eh, ita ce waka da nake cewa ayye ci balo baye tausasan cika min buri na ci balo baye so wani ita ce waka farko da aka fara sa a cikin fim guda biyu a wannan lokaci a shekara ta dubu biyu da ɗaya tun wancan lokacin aka yi ta? tun wancan lokacin aka yi ta me ja hankalin ka yi, aka yi ka kanka a masana'antar kaniwood zan ce ko waka to ai ne kar ma a ce me yasa na tsinci kaina domin ni tun da na tashi tun ina dan karami nake da sha'awar abin da ya shafi harkar nishadi kada kada da wakoki da ni bana mantawa akwai wani talla da wani a irin network din nan masu samar da sabis mm. suka yi wani talla sai na ji kamar da ni suke wani irin talla kenan talla suka yi akan wani yaro tun yana karami ya fara yin harkar irin kada sa. har ya girma har ya zama wani waye sai na duba lokacin da ina dan karami na sa irin babata aka siyo min irin talle din nan aka kuma siyo min irin mandiri irin na kamar rariyar tankade so wani mandirin ne amfani da shi ina yaro na huda shi na dauko kara na sa a ciki na dauko lilo na sa na ɗanta shi garaya so ina dan kada bata ina ji kuma sauti yana tashi tun lokacin nan so ina kada bata tana tashi tun lokacin nan ina samun da gaskiya irin yara waɗanda za mu zauna a cikin kirkirar waƙoƙi har ma na shiga harkar kuma islamiyya muke waƙoƙi irin na yabo na maulidi da sauransu irin gaskiya nan ma bangaren irin an dan ba da gudunmawa a kasidu kuma lokacin nan na yi waƙoƙi irin na radio station mm. irin guda biyu na ta bangaren sashen addini na ya kuma kana a tallako na tallace tallacen ma kusan su ne suka to jigo na ma watsar da harkar wakokin fim da wasu wakoki sai na koma kawai ni wakar da za a bani kuɗi gaskiya ita nake kai a sosai saboda me saboda kuɗi nake so kuma an samu kuɗin an samu gaskiya to banda ita waccan da ka yi ta fim din da aka saka hmm. wacce ce bakan damiyar ka a waƙoƙin da kake yi wai bakan damiya hmm. ta ne bakan da mai zaki ce bakan da mai eh. ba ma kwaya daya ba <laughs> saboda a cikin bakan da man dole za a samu daya da ta yi eh, rukuni rukuni mhm. kin gani yanzu in kika ce min wace waka ce bakan da ta zan ce miki a wani rukuni a rukuni na waƙoƙi ne ba maza Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wakar da newa na halimatu sa'adiya wacce ta raina aiki saboda soyayyar da nake mata mm. kasancewa ta rike fiyayyen halitta mm. sai da ji a duniya tana daga cikin sahun matan farko waɗanda nake so sai ne mata waka waka mm. nake cewa Asalin girma ba hashimi mai dogaro da Allah, ɗan amina tsantsar bakurai shi sannu ɗan harainan sadiya. To, madalla gaishe ku uh, baraka da uh, uh, bakon nata. To, bari mu je fannin labarai wannan labarin mun taba ba shi amma abin da ya sa zan sake bada wannan labarin ka <laughs> da ka ba da mm. dariyar wani abin da ya faru da kai lokacin da ka fara mm. <laughs> isowa na amurka eh, eh wannan labarin muna muna labarin mm. ba fulatan nan da ta shiga jirgi da aka tambaye ta ko me za ta ci ta ji bature ya ce nothing eh, sai ta ba da aka zo aka tambaye ta eh, me za ta ci sai ta ma ta ce nothing ta take wani abinci ne mai daɗi hmm. ta ga an raba abinci an raba abinci an ba kowa bata samu ba sai ta je ta kira masu taimakawa a cikin jirgi din nan ta ce eh. ita ba ba ta dauka kila na ce ma wani keki ne eh, wani abinci mai <laughs> daɗin tsiya sai ta ce to ita ba a bata komi ba aka ce me ta ce za ta ci ta ce nothing shi ke sai aka sake wuce ta tun da dai ta ce ba za ta ce noce ba eh ashe mata sanca ta ce mm. wai shinkafa da wake ne sai ka ce kai ba haka ta faru da kai haka wato kin san ashanci ke da wani karin magana eh. wai in aka yi sa'a makullin wata kofar eh. takan bude eh. wata kofar kuma wato wannan abin ni ya faru gare ni ina jin farkon zuwa da nan kasar da na zo eh, eh. kika dan shirya mun wani liyafan nan <laughs> kuka yi niyan a ce na zarce eh, to amma na kiya yau wato wannan lokacin ne kin san da zan zo akwai business class inda wato masu dan hannu da shuni zan zo ni kuma dan samu alfarma na je aka zaunar da ni a gurin idan ka zo na farko gaka in jacket ne za a karbi a gyaggyara ma wato wani dai kula na musamman ake maka a zo ma da abinci haka dai aka kula da mu sosai muka zo to da na tashi komawa ghana mm. sai ni na je na zauna nan business class tunda haka nan ka zo nan na zo kin san an ce inda aka hau <laughs> aka bi aka hau na aka bi a sauka ka fata a sauka yawa sai na buje in sauka din eh? shike dan wato ina zaune sai na ga bature ya shigo ya dan dudduba ya sai ya fita mm. karshe dai sai ya zo ya ce min mister mm. ina tikitinka da na ɗauko na miƙa masa ya ce inda akwai matsala kenan ka yi haƙuri ba nan ne wurin zaman ka ba wurin zaman ka na ba kin ga za a mai da ni can eh. ya ku bayi na ce a'a mutumin nan kaɗa min haka an karɓi riga na Na nuna abubuwan da zan ci da ka jira mana na gama ta na ce to ba laifi da ko ba ba ya yi tafiyarsa <laughs> ina zaman da jiran abinci zuwa can ya sake dawowa ya ce eh. mista to yanzu ya sai sa ji gaba sai ya kai ka da na kai can kuma rashin sa'a sai na je na iske an gama cin abinci an riga an abinci can an gama ma cin abinci eh. kwata kwata <laughs> har an fara bacci gurin na ce me zan gani nan a cikin jirgin da <laughs> kai ka bari an ci na yan gata ma kai kuma gashi na ni kuma na mutuwar magaruba <laughs> eh ba a ci nan ba na je can kuma an gama ci. Eh, ai ka tuna da wani labari da hajiya aya hajiya aya hajiya matan eh. ta hmm. ta yi tafiya ta je ta shiga eh, eh, jirgin da galibi masu abin da ba turanci sosai to shi da ta shiga ina jin ko air france ne ta ce ta shiga dai ba sa jin turanci hmm, ita kuma ba faransanci ita kuma ba ta jin faransanci shi da aka shiga sai aka tana da matsala sai tana dubawa eh, eh, tiket ɗinta to ta ga mm. ta zuba sutura ta yi fes hajiya eh, da ganin ta kaga mai dala haka shi kenan <laughs> kawai ba su saurare ta ba kawai ayyaya ne ne kawai sai suka mm. sa ta business class sai shi kenan tana zaune sai an zuma an zo a yi buna sai ta ce wai tana kokari ta nuna musu wannan ba wurin zaman ta bane ga cikin da ga abin da dinnan sai su su kara eh, eh, eh, eh wai ya kafa ne ya sai su gyara mata kafa a abin da su dauki kafa ta su dora ta abin da a gyara mata zama in an jima wani ya zo ta zo ta ce a ita ba wannan fa ba kujera ta bace ga tana kokari ta ce a sai ta ce oh your back menene menene a kawo mata dan wani filo a tattaba mata baya akwai filo duka da ake bayarwa duk wani motsin da ta yin ga maka tana mm. ne mata nuna masa wannan ba kujera ta bace <laughs> ta bari akai ta ji daɗi da akai ta lallaba ta eh. akai ta ana ta gatan ta a eh. kawo mata wannan ne a kawo mata wannan dai akai haka har ta isa gida Najeriya. Mm. Aka je aka isa airport sai aka zo a sai aka zo aka ga ba kujerar ta bace eh. ashe ta shiga ita tana economy ne gashi ta shiga business first class ainihi na manya kenan sai suka zo sai suka ce mata wai ai sai ta biya dubu ɗari nawa saboda wannan kudi da ta shigo ta ce ta in aka zo da ta zo da ɗan rigima ta hau rigima in sun yi abin nan sai ta ce me a no da hear english no english aka zo aka zo aka fara ba da turanci ta ce no english me a no da hear ta sasanta eh jin ta watsar da su abin da suka gani ya take yi da daga baya eh. suka zo suka aka ce sai ta biya ta ce kuma ita bata san da wannan magana ba ta ce ita ta ce ta ce tun da wurin aka yi ta kokari ta ta kokari ta nuna mata eh. cewa ita wannan ba kin ga ake <laughs> gudun girmamawa girmamawa da ciko suka abu da ta ce ba za su biya ba eh. kai suka da ita ta ce sisin kwabo ta ba biya shi ke dan ai <laughs> hajiya aya ai ko an samu an gaba da hajiya aya <laughs> kware kuwa ta ce gobe ma a kara yi gobe ma a kara yayi lokaci ya fara ba mana daga mana da hannu sabili da aka tilas mu ja birki na yanzu a bada dai. Baba ya koma kiri. Alheri yake muku fata alheri Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da kuma abin da lafiya za ta ci da alheri. Sana'a masu raro a nan muka karshen shirin namu ne yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin za kuma ta shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com da kuma shafin mu na facebook yanzu a madadin duk abokan aiki na da kuka ji muryoyinsu nisar fili hashin gumul ke cewa mu kasance lafiya salamu alaikum Afrique.